Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement A wata hira da talabijin RTN a ranar 25 ga watan Disamban 2024 shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya bayyana cewa kasar Faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar Benin a Porga da Benjari da nufin baiwa 'yan ta'adda horo sannan ya kalubalanci hukumomin benin a game da wasu jiragen drone da ya ce sun yi oda daga waje waɗanda daga bisani suka rarraba wa 'yan ta'adda a nigeria da benin da niger burkina faso da mali da nufin haddasa tashin hankali a yankin sahel avant la fin de l'année 400 hommes. To amma gwamnatin Patrice Talon ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. mafari kenan ministan harkokin wajen benin shegun bakari a jadi ya gayyaci mukaddashiyar jakadar nijar a ofishinsa a yammacin litinin inda ya damƙa mata wata wasiƙa zuwa ga takwaransa na nijar dauke da bayanan da ke nuna cewa benin bata ji daɗin wannan al'amari ba kamar yadda tashar BIP Radio mai watsa shirye-shirye a Kwatano ta ayyana. Ces accusations sont fausses et dénuées de tout fondement objectif, dénonce le ministre béninois dans sa correspondance. Hukumomin na Benin sun gargaɗi su na Nijar su daina magana kan abubuwan da ba su gudanar da bincike kansu ba, ballantana su shiga zarge-zarge marasa tushe. Sannan sun buƙaci su mai da hankali wajen canza yawo ta yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin. Minista Shegun ya jaddada wa mukaddashiyar jakadan na Nijar cewa gwamnatin Benin na ɗaukan batun sassauci da ɗan'uwantaka da mahimmanci a tsakanin ƙasashen biyu. Il invite les autorités nigériennes à œuvrer pour la promotion d'un dialogue wannan dambarwa na wakana a wani lokacin da ake ganin tafiya ta kama hanya a yunkurin sulhunta gwamnatin patrice talon da ta Abdurahman chani don ganin Nijar ta buɗe iyakarta da bene. wace ke rufe yau sama da shekara guda sakamakon barazanar tsaron da hukumomin nijar suka ce sun hango a bisa zargin benin ɗin da baiwa faransa damar girke dakaru akan wata mummunar manufa abinda makwabciyar ƙasar ta musanta kace na ce a tsakanin waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka wani abu ne da masana hulɗar ƙasa da ƙasa irin su Mustapha Abdullahi ke jan hankulan duniya cewa an kai matakin da za a fara yunkurin shiga tsakani a ƙungiyance. African Union ya da Majalisar Ɗinkin Duniya ma ya kamata kowane su bado nasu ƙarhi wannan zaman doya da manja wannan ma'amala ta rashin yarda da yarda tsakanin ɓangaren biyu. Latizawa tsohon shugaban ƙasa Eh, wanda suka yi iko a wannan kasashe suna haƙi ya kamata su ma su jawo hankali ba ta kamata ba a ce bangare biyu wanda suka yi shekara da shekaru ana zama lahiya don juyin mulki ya faru za a samu rashin jituwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.